A Najeriya ta'addanci irin ta kunar bakin wake musamman a arewacin Najeriya abu ne na ban mamaki idan aka yi dubi da irin zamantakewar yankin tun zamanin kaka da kakanni. Wani abin lura a tarihin kunar bakin wake na mata ya faro ne a jihar Gombe sai jihar Kano da jihar Bauchi da jihar Niger sai kuma wanda ya faru shekarun jiya a garin Maiduguri jihar Borno. Ritaya Superintendent 'yan sanda Ilu Ilu Idi ya yi bayanin yadda kunar bakin wake na mata ya cimma nasarar faruwa. Eh, samun nasara wannan kaga wa'in yin ta'addanci da inda suka fara yin wannan to sun fara samun matsala a inda suke su suna dawa sai su fara yuzin wa'innan mata wa'innan yan matan ba ta sauransu ba ne in ka lura wasu mahaukata ne ake ɗaura musu wannan mata suna da rauni da za su irin wannan amma akwai wa'inda su da yaddansu suke shiga wannan saboda wani alkawalin da aka musu babban abin kenan amma a galibi irin wannan in sun fara jefa bumabumai a gari to su a dawa ba su da tasiri su su rudar da hankalin jami'an tsaro alhaji yayale ahmed tsohon ministan tsaron najeriya kuma dan takarar gwamna jihar bauchi ya bayyana wannan yanayi da cewa wato idan tsarin zamantakewa na dan adam a garinsu ya taɓarɓace ba mace ba ma kowa za ta iya shiga shi tsaron nan da kake gani kamar na jefa bom mutum zai jefa bom ne ya kashe kansa saboda ya yadda da abin da zai yi din in ba haka ba zai kashe kansa kuma ka tuna fa adam ya fi dabba fatsiya gurɓata cewa wannan abubuwa a gaskiya abu ne na takaici kuma akwai abin da muka sani da wanda muke ganin in an saurare mu za a samu gyara mm. insha Allah daga bisani na ji ta bakin ƙungiyoyin mata kan wannan batu da kuma yadda za a shawo kansa. Sunana Mrs. Sarah Yohana, ina kungiyar Christian Women in Politics. Wannan yayin ya ba mu tsoro, don gaskiya yadda muka san mata suna da tausayi. Ni ina ganin kaman ba da son su suke wannan abun ba. To me yasa? Kasan da aka fara wannan abun, an ɗibi mata da yawa. mata ne wayanda suka zama vulnerable group da ake ta su yau a sata a nan gobe a sata na ni ina ga kamar wayannan matan ne shine ake using dinsu an brainwashing ake amfani da su an brainwashing dinsu wasu kuma ana tura su ba da son su bane fa za a aike su a ce je guri kaza kai man abu kaza abu ya tashi da su to ina mafita mafita ni ina ganin kaman iyaye mata ya kamata mu zauna mu binciki inda 'ya'yanmu suke zuwa inda suke hira dare ya yi ke uwa ki zaga ki san ina ne suke sun dawo gida akan lokaci wannan ma zai taimaka malama rakiya 'ya'yan gurara daga kungiyar da ke kawo tsauye cikin mata mace dai mun san mace ita raunana ce so namiji zai iya sa mata kowane irin ra'ayi wato kina jin mazaje ne suke su maza ne maza ne suke sa mata su je su wannan abu ba yadda mace za ta zauna haka ta yi tunani wai ta za ta sa abu ana son nasarar abu sai an involving matan a cikin tafiyar gano ƙarshen abu e eh, ni sunana malama dinatu steve ni ce president na change women association mace raunana ce saboda haka mu a tunaninmu ba su ne ba fa ainihi so zai yi ma mutum wanda da yake da nazari sosai ya ga cewa mace ce kawai ta zauna ta yi wannan hidima saboda haka Abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya